Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 29 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Jami'an yankin Kurdistan na Iraki sun ce adadin mace-mace sanadiyar harin makami mai linzami da kuma jirgi mara matuki ya haura zuwa akalla tara. Mutane kusan miliyan biyu ne ba su da wutar lantarki a jihar Florida ta Amurka. Kuma ma'aikata na shirin yunkurin gudanar da ayyukan ceto da sanyin safiyar Alhamis din nan. Kasar Pakistan na duba yiwuwar yin gyara ga wani kudiri na kare hakkin waɗanda suka canja jinsinsu suka koma mace ko namiji da aka amince da shi a shekarar 2018. Tukanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da matatar man Soras ke shirin dakatar da aiki a farkon watan Oktoban gobe don gudanar da ayyukan gyare-gyare, gwamnatin jihar niger niger ta ba da sanarwar ɗaukar jerin wasu matakan kaucewa ƙarancin iskar gas a ƙasar. Bayan haka kuma, a halin da ake ciki na matsin tattalin arziki a nigeria masu da tsaki daga bangarori daban-daban sun ce ya kamata duk masu hannu da shuni su ba da tasu gudumawa ga ilimin yara mata. Kamar kowace, kuma kowace ranar eh, Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa Umar ke gabatarwa. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare ke aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. jami'an yankin kurdistan na iraki sun ce adadin mace-mace sanadiyar harin makami mai linzami da kuma jirgi mara matuki ya haura zuwa akalla tara waɗanda suka ji raunuka kuma talatin da biyu khalid azizi kakakin kungiyar adawa ta kurdistan democratic party a iran wato kdpi ya shaidawa boa cewa ta wajen kai hari kan shatkwatar dakarun yanci na kurdistan gwamnatin musulunci ta iran tana matuƙar ƙoƙarin kawar da hankulan mutane daga juyin juya hali da ke tafi a Iran da Kurdistan ta gabas. Dama an zaci hakan zai faru idan aka yi la'akari da babban cikas da gwamnatin ƙasar ta fuskanta sakamakon matakan da ƙungiyoyin fararen hula suka ɗauka a cikin ƙasar Wannan tsare-tsare na gwamnati ne a duk lokacin da ta fuskanci barazana daga ciki tana haifar da rikici a Iraki, Yemen, Lebanon, Syria ko kuma wani wuri daban in ji Azizi. wanda ya magana daga shatkwatar jam'iyyar akwai Sinjang, wani gari mai nisan kilomita 60 da gabas da Irbil, inda makami mai linzami na Iran suka yi sanadin mutuwar mayakan KDPI hudu. Mutane kusan miliyan biyu ne ba su da wutar lantarki, kuma ma'aikata na shirin yunkurin gudanar da ayyukan ceto da sanyin safiyar Alhamis din nan, yayin da mahukaciyar guguwar da aka yi wa da in ta kada cikin jihar Florida ta Amurka. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa mai haɗari ga rayuwa wadda ba taɓa gani ba a yankin tsakiyar jihar inda ake kyautata zaton guguwar za ta tashi daga arewa maso gabashin Florida zuwa gabar tekun Atlantic a wani lokaci a yau Alhamis din nan kafin ta sake sauka karo na biyu a kudu maso gabashin Amurka. To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A yayin da matatar man Soras ke shirin dakatar da aiki a farkon watan Oktoban gobe don gudanar da ayyukan gyare-gyare, gwamnatin jihar, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar daukan jerin wasu matakan rigakafi da nufin kaucewa karancin iskar gas a tsawon wannan lokaci. Saboda haka, ta gargaɗi masu kasuwancin iskar gas su mutunta tsarin farashin da aka kayyade a dokance ko kuma su fuskanci fishin hukuma. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar, ministocin da suka haɗa da na kasuwanci da na man fetur da takwaransu na kuɗin ƙasa sun bayyana cewa kamfanin dillancin mai na ƙasa Sonidep zai rika shigo da iskar gas daga waje domin sayar da shi akan farashin da aka saba sayarwa duk da barazanar da sha'anin makamashi ke fuskanta a ƙasashe da dama sanadiyar yakin rasha a ukraine shugaban kungiyar kodayo mai kare hakkin jama'a a fannin makamashi alhashi mustapha kadi umani ya yaba da matakin gwamnatin ko da yake sai an ɗauki matakan zuba ido in ji shi waɗansu suna son su ɗauki gazikin nan inda su kaɗai na za su cin umfani shi waɗansu suna iya su ɗauke shi su kai shi ƙetare su saida waɗansu suna iya su ɗauke shi su saida shi da tsada har ma dan yayi tsada akwai waɗanda suke ɓoye gaza a cikin gidajensu kowa ya san ko aje gas babban hatsari a ga gas mun ce ma gwamnati mutane a nuna musu wannan gas don unhane 'yan ƙasa gaba ɗaya ne ba dan unhwanin kwararrun mutane. Domin toshe hanyoyin fasa kwabrin iskar gas a tsawon wannan lokaci hukumomi sun ce za su rufe illahirin tashoshin ajiyar iskar gas da ke kan iyaka daga ranar farkon soma ayyukan gyare-gyaren matatar ta Soraz har zuwa ƙarshe wato daga ranar 8 ga watan oktoba 2022 zuwa 30 ga watan Nuwamba. shugaban kungiyar kamfanonin dillancin iskar gas muhammadu ali ya yaba da matakin ya kamata a yi godiya bisa gwamnati da ta ɗauki wannan mataki amma ya kamata kuma ta ƙara tun da bai isa ba waɗannan kamfanin nan da an kalike yanzu saboda an kawo gas daga ƙasashen waje su ne ke ɗauka su keta da shi a wasan makwabta mu 'yan cikin gidan ba mu samu tun da gari duka bai shan mota guda na gas a ce maka ƙauye a cikin daji ya yi konsumin wajen mota hudu gabata wannan bai shiga hankali mu abinda muke so ga gwamnati wannan aiki mu mun rige mun shiga a ciki ta ɗauki yaunin nata na kare wanda lalle ba yi ba suke da gaske a ba su hankuri su bari a galibin wurare akan sayar da kilogram goma sha biyu na iskar gas a kan shika biyar na sefa ko ma fiye da haka alhali gwamnati ta kayyade farashin kilogram goma sha biyu a kan shika uku da rabi da dala hamsin saboda haka ministocin da ke kula da wannan harka suka gargaɗi masu wannan sana'a su bi doka a cewar wani shigo a kungiyar sinareg ta masu kasuwancin iskar gas umar alhaji muhammadu wannan mataki na bukatar dubawa a cikin garin yamai kadai muna da matasa sama da dubu hudu da ɗari biyar da ɗoriya sama waɗanda a cikin wannan sana'a ne suke neman abinci kuma su suka sa kuɗin su suka sai butali suka sa kuɗin suke suke suke sayarwa kuma suka ɗauki mutane da suke ake duka a ƙarshen su duka aljihu suke yi wanda kuma ya kamata a ce gwamnati ta kama musu su tsaya da kafafunsu ba wai a ce kuma yanzu bangaren gwamnati ana su kuma a durƙusar da su kuma a kore su da wannan aikin idan aka ce za a ce bisa wannan matakin to tabbas a cikin kaso 100 na masu sai da gas nan kaso 99.9 ɗin ba za su iya shi ba a can baya kamfanin dillancin mai kan sayan kowane litir na iskar gas a dala 24 na sefa a matatar soraz don sayar da shi ga kamfanoni a kan dala 25 da tama uku a yayin da farashin lita ke jika guda da dala 14 na sefa a yanzu haka a kasuwannin kasashen waje don sakar da shi ga 'yan kasuwa a kan dala 25 da tama uku a matsayin wani bangare na matakan takaita yawan masu masu amfani da itace a matsayin makamashi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. ga Muhammad Hafiz Baballe da ci gaban labaran duniya. Kasar Pakistan na duba yoyin gyara ga wani kuduri na kare hakkin waɗanda suka canja jinsinsu suka koma mace ko namiji da aka amince da shi a shekarar 2018 wanda wasu 'yan majalisar dokoki da malaman addini ke cewa ya saba wa koyarwar musulunci game da jinsi. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce an yi wa dokar rashin fahimta duk da haka kuma muhawarar da aka yi ta rashin fahimta a kansa yana ƙara jefa waɗanda suka sauya jinsinsu cikin haɗari masu adawa da dokar sun ce tanadin zaɓar jinsi ko canja jinsi ya saba wa musulunci kuma zai iya buɗe kofar auren jinsi guda wanda a halin yanzu aka haramta shi a pakistan wani ɗan ƙasar ruwanda mai shekaru 87 da haihuwa wanda ake zargi da ingizawa da kuma ɗaukar nauyin mummunan kisan kiyashin nan da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 yana fuskantar shari'a gaban kotun majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis kusan shekaru talatin bayan kisan gillar da aka yi na kwanaki ɗari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane dubu ɗari takwas. Felisin Kabuga dai na ɗaya daga cikin mutanen da suka tsere na ƙarshe da ake tuhuma kan kisan kiyashin don fuskantar shari'a. kuma fara shari'ar ta sa ta kasance wata babbar ranar hisabi ga 'yan ruwanda da suka tsira da kisan ko kuma aka kashe iyalansu abin da ya sanadin kisan gillar da aka yi ma tsirarin 'yan kabilar tusi na kasar ruwanda a ranar 6 ga watan afrilu na shekarar 1994 shine harbo jirgin saman da ke dauke da shugaba jovenel habyarimana kasa kuma ya yi hadari a kigali babban birnin kasar inda ya kashe shugaban wanda kamar galibin 'yan ruwan da ɗan kabilar Hutu. A gaida Hafiz zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki na matsin tattalin arziki a nigeria. masu ruwa da tsaki daga bangarori daban-daban ciki har da ma'aikatar ilimi da ofishin babban bankin duniya a kasar sun ce ya kamata duk masu hannu da shuni su ba da tasu gudumawa ga ilimin yara mata ta yadda za a fi ba da fifiko a kai ga halima abdurrauf dauke da karin bayani Masu ruwa da tsakin dai sun bayyana hakan ne a yayin wani taron bita da hukumar kidayar al'umma wato NPC tare da haɗin gwiwar ofishin babban bankin duniya a Najeriya suka shirya don karfafa wa 'yan jarida gwiwa akan ci gaba da yada labaran da za su farkar da gwamnati da dukkan al'umma a game da alfanun baiwa yara musamman mata ilimi don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Shin idan aka ambaci ilimi me ake nufi? Malama Amina Buba jagorar shirin baiwa yara mata ilimi da tallafi wato Agile ta bayyana cewa shi sha ne ilimi abun da ya kamata mutane su gane kalubalensa ji rashin ganewan mutane ne in kika duba ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun da farko zuwa mishi me aka ce ikra to ya kamata a san cewa wannan abun yana da wani muhimmanci so kalubalen da yan matan mu suke samu yanzu kin ga aure yara sa su yi aure a lokacin da ba su kai shekarun ba ko kuma ki ga yara makarantu ya musu nisa level of poverty to shi yasa sai su sa su talla wai su je su yi talla don su tallafa ma iyayen a gida kin ga duk irin irin na abubuwan suna cikin abubuwan da muka duba cewa su ne kalubalen da suke hana yara 'yan mata zuwa makaranta kuma kisa 'yan matan makaranta dole in an ce ga makaranta ya zamanto akwai wani abu da muke cewa wash a turance kenan a samo musu abu kamar su bayan gida inda yara 'yan mata za su zagaya kamar suna al'adan su kin ga duk na abubuwan da 'yan mata in suna samun na abubuwan zai karfafa musu zuwa makaranta ba inda mu zagaya ba don mu gaya ma iyaye muhimmanci su sa 'ya'yansu makaranta kuma abubuwan da za mu duba iyayen maza dole a wayan musu da kai yanzu wani zai hana matar shi zuwa asibiti saboda me dan ta je asibitin namiji ne zai duba ta to me yasa ba za mu sa mu. Yan mata makaranta ba kusan kullum masu ruwa da tsaki na kokawa a game da rashin bada muhimmanci ga bangaren ilimi a kasafin kuɗin shekara-shekara na Najeriya inda a 'yan watannin da suka gabata ma sai da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce kamata ya yi kasafin kuɗin bangaren ilimi a ƙasar na shekarar 2022 ya kasance naira tiriliyan daya da biliyan ɗari da arba'in kwatankwacin kaso takwas da hudu a maimakon kaso biyar da hudu da aka ware. Hararbo Muhammad Usman mamba ne a kwamitin inganta ayyuka na babban bankin duniya ya bayyana cewa. To kamar dai yadda muka sani ilimi kusa a rayuwa babu abun da yake da amfani kamar shi. Mu misali a matsayin mu na musulmi mun san mahimmanci ilimi. Na biyu yau a duniya babu ƙasa da za ta ci gaba sai mutane mutanenta na da ilimi in babu ilimin nan babu yadda za a yi ƙasa ta ci gaba saboda masu ilimi su ne ke taimakawa wajen haɓaka abubuwa na rayuwa na ci gaba so wannan bita yana ƙara jaddada mahimmancin ganin cewa duk wani ɗan najeriya ya samu ingantaccen ilimi musamman iyayenmu mata nan ne kusan aka fi karanci saboda a yau 'ya'yanmu mata da yawa ba su zuwa makaranta ba ma matan kawai akwai yara da yawa da ba su zuwa makaranta bincike da aka fitar kwanan nan ya nuna cewa kusan muna da jimillan yara miliyan ashirin wanda ba su zuwa makaranta so yana da kyau duk wani mai tunani ya ce a'a Wannan yaran yanzu a gaba me za su zama ma Najeriya kwararriya a fannin ilimi kuma ma'aikaciya a ofishin babban bankin duniya a Najeriya wacce jagora ce mai kula da shirin agile aisha garba ta ce to alamomi sun nuna cewa in mace ta yi ilimi har ya kai karshen secondary which by then kuma tana da shekaru kamar a ce 16 bakwai kenan to wannan ilimin da ta gama na secondary zai iya tallafa ba ita kadai ba har iyalanta da 'ya'yanta na cewa a lokacin tana da cikakkiyar sanayya na ta yaya za ta kula da lafiyar 'ya'yanta ta yaya za ta samu ɗan abin hannu ta tallafa wa mai gida akan yadda da za su zauna dai lafiya a samu abin da za a ci ta yaya 'ya'yanta maimakon a ce ko ta kai su almajiranci a ita za ta zauna da su san cewa ga abin da ya kamata su koya e sai sun kai wani shekaru sannan kuma ko da ma ilimin na arabiya suke koya ko na boko za su dagira za ta duba za ta gani wani ilimin zai taimaka mata sannan kuma za ka ga cewa duk rabi wanda mutum ya yi secondary ko aikin teaching ne zai samu in bai samu aikin teaching ba za ki ga sana'ar hannu da take yi za ta fi samun kuɗi akan a ce ba ta kowane karatu ba sai primary. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma ga yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar karancin jini a jikin dan adam wato abin da ake kira da anemia a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa, likita gare ki. Wato jinin dan adam ba abu ɗaya bane, abubuwa da yawa ne suke haɗuwa su zama jini. Daga cikinsa akwai ruwa, akwai kwayoyin halitta da muke ci musu cells kuma daga cikinsu akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jan kalan akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mai fada da cuta sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon bayan waɗannan kwayoyin halittan kuma akwai wasu abubuwa daban duka abubuwan nan ne suke haɗuwa su zama jini to shi fa jini a dan adam din nan yana zuwa daga ɓargo ne da ke cikin ƙashi bargon ne yake haɗa jinin sai ya sake cikin jijiyoyinmu anemia ko ciwon ƙarancin karancin jini ba cuta ba ne da ke zaman kanshi yawanci sakamakon wani abu daban ne ma'ana in mutum yana da karancin jini ba wai cewa za a yi cutan shi ne ta takamamme karancin jini ba cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala da ke jawo mishi karancin jini to likita shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia wato karancin jini a jiki a takaice dai za a iya samun karancin jini ta hanyoyi hudu ne na ɗaya idan mutum yana asaran jini ta wani hanya kamar a ce ta hanyar al'ada ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikinmu baya yin sabon jini yadda ya kamata. Misalin wannan shine kamar wanda ba sa cin abincin da bargo yake bukata don ya yi sabon jini ko kuma masu ciwon koda wanda kodan baya sake abubuwan da jikinmu yake bukata ya yi sabon jini. Na uku shine idan jikinmu yana faffasa waɗannan kwayoyin halittan da ke cikin jini ɗin Wannan shine kamar za a ce ciwon malaria malaria ko kuma ciwon sikila sannan na ƙarshe idan jinin da mutum yake bukata ya fi wanda bargon shi yake yi ya saki misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa a takaice dai akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo karancin jini kawai wa'innan misali ne muka bayar da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da karancin jini daga cikin alamomin da mutum zai iya ji zai iya jin gajiya ya ji bai da karfin iya komi zai iya jin jiri ya zo ya fara ciwon kai ko ciwon kirji zai iya fara haki ko ya ji zuciyar shi yana bugawa idan abin ya yi tsanani ma akwai abin da muke cewa paika wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci ba ne kamar takarda ko chalk babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da karancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma ƙarƙashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari. Shin matsalar anemia ko ƙarancin jini ta kasu kashi nawa ne? Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa ƙarancin jini. Na farko akan duba girman waɗannan ƙwayoyin halittan da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne. Kamar yadda muka gama bayani bayani ɗazu. Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa? Karancin jinin da aka fi cin karo da shi shine muke ce mishi nutritional anemia. Wannan shine karancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimaka wa jikinmu ya haɗa jini ɗin. Misalin waɗannan su ne abinci masu folic acid kamar su alayyawo, abinci masu B12 kamar su madara, su kwai da kuma abinci masu ayon wato masu ganye da sanaman saniya kenan. Tsakanin manya da yara ko kuma tsofi wadda suka manyanta suwaye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar karancin jini. Da suka fi samun karancin jini da yara ne masu shekara ƙasa da biyar da kuma mata masu ciki. Ƙungiyar lafiya na duniya mata ce 42% din yara na duniya suna da karancin jini sannan 40% din mata masu ciki ma suna da karancin jini. Shin matsalar karancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado? Kamar yadda muka yi bayani ciwon karancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne. To an san za a ce eh kenan domin akwai cututtukan da ake iya gada kamar su ciwon sikila da su ciwon ƙuda da suke iya jawo karancin jini. So ba wai karancin jinin bane ake gada a'a ciwon da ke jawo karancin jinin ne ake gada. Yaya tsananin matsalar take idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Gaskiya in cutar ta yi tsanani ba ɗau mataki ba za a iya samun matsala. A yara cutar zai iya hana su girma yadda ya kamata, a masu ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn, zai iya jawo ciwon zuciya abin da muke cewa heart failure, zai iya jawo bugun jini abin da muke cewa stroke a gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har yayi kisa ma. shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar karancin jini su rika ci ko kuma su kauracewa idan mutum yana da karancin jini ana so ya rinka cin abincin da za su taimaka ma jikin shi yin sabon jini kamar su ganye musamman alayyahu madara kwai naman saniya wake da abubuwa da yawa da za su ba da mutum wannan folic acid ayon da B12 din yake bukata domin jikin shi ya yi sabon jini. To likita daga karshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia wato karancin jini da ma sauran cututtuka baki daya. A takaice dai gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin daɗi. Ciwo ma in ya daɗe a jikin mutum yana kawo karancin jini. Duka duka dai a takaice idan mutum yana da karancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba. ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganinsa. Dalilin haka ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyarsa sannan ya ɗau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro inda muke tare da Dr. Ahmad Sagir wanda ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa da ke karamar hukumar gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja. Tambaya daga Malam mai zanen hula gwalolo da Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da kuma Abdulsalam mai walda dambam. Suka ce bayan gaisuwa wai shin me ke kawo ciwon baya? To likita gare ka. Ciwon baya akwai abubuwa da yawa da suke iya sa mutum ya samu ciwon baya. In muka lura a bayan mu akwai ƙasusuwa da kuma spinal cord tare da jijiyo. ƙungiyoyi wayanda su aikinsu su su ke ba mu karfin iya yin tafiya to idan aka samu matsala ko a kasussuwan da suke baya ko kuma shi spinal cord in da abubuwan da ya haɗa su da sauransu to mutum na iya samun ciwon baya idan aka samu matsala a kowanne daga cikin wayannan abubuwan yadda dai muka ci ciwon baya akwai abubuwa da yawa da suke iya kawo su amma mafi yawa yana da alaka ne da irin aikin da mutane suke yi ko kuma irin yadda suke zama haka da kuma irin aiki da suke yi na biyu idan mutum ya taba samun hatsari da ya same shi a baya ko kuma buguwa haka a baya na uku akwai abin da ake cewa disk prolapse wadda wani mahaɗin kasusuwan baya yana iya gaucewa sai kuma akwai abin da ake kira spondylosis wadda shi idan mutum ya fara yawan shekaru haka yana iya samun canji haka a bayansa da yake iya sa ya samu ciwon baya akwai kuma kwayoyin cuta wadda suke iya samun kasusuwan baya haka kamar tb yana iya sa mutum ya samu ciwon baya sai kuma akwai canji a kasusuwan suma ma wadda suke zuwa da shekaru da suke iya sa kashin ya karye kuma ya sa mutum ya samu ciwon baya akwai kuma waɗanda ciwon bayan dalilin shi shine wani cuta daga wani waje kamar a ce ciwon daji haka daga wani waje sai ya zo baya ya sa mutum ya samu ciwon baya so abubuwa abubuwa da yawa suna iya kawo ciwon baya amma kamar yadda na ce mafi da yawa yana da alaka ne da yanayin aikin mutum yawan tsayuwa haka ko yawan zama haka ko kuma idan mutum ya samu hatsari da ya shafe baya to amma akwai alamomi waɗanda suke iya nuna cewa ko kuma suke sa a yi tsammanin cewa ciwon baya da ke damun mutum wani babban matsala ne a ƙasa shine idan ciwon baya ta shafi wadda bai kai shekaru ashirin ba ko kuma wadda ya wuce sama da shekaru hamsin ko kuma wannan ciwon bayan da ya yake da shi ya daɗe yana damun shi kenan ya wuce sati shida ko kuma haɗe da ciwon bayan mutum na ta rama ko kuma yana ma samun matsala bai da ƙarfi a ƙafafuwansa ko kuma har a ce ya fara iya sa shi bai iya fitsari yana samun matsaloli wajen fitsari ga wayannan suna alamomi ne wadda suke nuna cewa akwai babban matsala a bayan amma wayanda suke cikin shekaru ashirin zuwa hamsin da wayanda ciwon bayan su bai daɗe ba bai kai sati shida ba ana musu tsammanin watakila ciwon bayansu yana da alaka da yanayin aiki da suke yi ne so saboda haka mun ga akwai abubuwa da yawa da za su iya kawo ciwon baya kamata ne mutum ya ji yana jin ciwon baya musamman ya ga ya dau huta ko kuma ya riga ya sha wa'insu kwayoyi haka ya ga kuma bai samu sauki ba to ya kamata mutum ya kokari ya je asibiti ya ga likita domin likita ya tantance masa me yake kawo masa wannan matsalan akwai gwaje-gwaje da da ake iya yi da za a duba bayan ana iya yin su x-ray da su mri da sauransu dai haka domin a san me yake kawo ciwon bayan nan sai kuma a san wani irin magani za a iya bayarwa akwai waɗanda iyakacin abin da ake bukata hutawa ne ko kuma motsawan jiki haka wayansu kuma suna bukatan har aiki ma yana iya sa a yi masa aiki ya danganta da abin da ya kawo wannan ciwon baya kuma idan mutum ya daɗe yana da ciwon baya bai je asibiti ba aka mai magani da wuri akwai yanayin cewa yana iya zama cewa ciwon bayan zai daɗe kafin ya tafi saboda haka sai a yi kokari a je asibiti a ga likita domin ya tantance me ya kawo wannan ciwon bayan na kwaya ne sai a bayar ma akwai wani magani da za a bayar sai a bayar. To da fatan malam malam mai zanen hula gwalolo Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da kuma Abdulsalam mai walda dambam suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma sun je amsar tambayar su. Da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da kuma likitocin da suka kasance tare da mu a cikin shirin wato Dr. Maryam Ahmad Almustafa da Dr. Ahmad Sagir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida Hawa Umar Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma fa a takaice. jami'an yankin kurdistan na iraki sun ce adadin mace-mace sanadiyar harin makami mai linzami da kuma jirgi mara matuki ya haura zuwa akalla tara waɗanda suka ji raunuka kuma talatin da biyu khalid azizi kakakin kungiyar adawa ta kurdistan democratic party a iran wato kdpi ya shaida wa boa cewa ta wajen kai hari kan kwatar dakarun yanci na kurdistan gwamnatin musulunci ta iran tana matuƙar ƙoƙarin kawar da hankulan mutane daga juyin juya hali da ke tafa a iran da kurdistan ta gabas mutane kusan miliyan biyu ne ba su da wutar lantarki kuma ma'aikata na shirin yunkurin gudanar da ayyukan ceto da sanyin safiyar alhamis din nan yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da in ta kada cikin jihar florida ta amurka masu hasashen yanayi sun yi gargadin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa mai hadari ga rayuwa wadda ba taɓa gani ba a yankin tsakiyar jihar inda ake kyautata zaton guguwar za ta tashi daga arewa maso gabashin florida zuwa gabar tekun atlantic a wani lokaci a yau alhamis din nan kafin ta sake sauka karo na biyu a kudu maso gabashin amurka To masu sauraro da haka kuma muka kawo shirinmu na yanzu sai kuma an cima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham wanda ta hada kuma ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri ma assalamu.